kaji ku ci gaba da abin da kuke amma insha Allah one second inda da ba mu oda ba za ku kara duniya ba ni ban ganin laifin su Allah one second ban ganin laifin su ya muku yawa one second ya muku yawa but order ne kun san mu muna da order a Najeriya kuke ba ba ka san waje kuke ba fa Najeriya din ma wani daji kuke Allah ku share din bidiyon ne kai inda dai kai da Allah mun gode wani daji wani daji na so ba ba daji ne Najeriya ami ba su sani ba idan finish ai ba da ma mu ajin wasa din zamu tsaya wasa din amma ranan da za a ce one day one day na so na gode babana Allah ina ga ma Qur'ani na rantse eh kuma haka ake ba su abinci kuma su zo kuma mu karar da su don abin addu'an iyaye ne akan mu ba komai bane ba iko mu bane ba asiri ba laya ba guru kan komai a jikina wallahi addu'a ne kawai kariyan Allah ne in sun zo muna nan a so muna nan wallahi tallahi we they will come no matter what they give them komai aka ba su na so babana ba emrak ba ba control ba ba komai ba ko private jet ne ko me za ba su mu muna nan we now in Allah ne mu muna nan mu muna oh, nan aikin nan mun shiga mun rantsa da Allah kar su bari a bada order in aka bada order na rantsa da Allah ko ko ƙara minti biyar ko ƙara minti ba za su yi cikin dajin nan ba akwai zuciyar ayaye amma ba damuwa to ku ci gaba da duk abubuwan da kuke yi mun ga kun samu emarab an ba ku emarab kuna amfana shi kuna buga da shi fine and clear but mu muna nan aiki muke da zuciya daya ba guru ba laya ɗayan da ɗan uwa ya faɗa ɗan uwa soja ya faɗa babu guru babu laya muna aiki tsakanin da Allah kuma addu'an iyayenmu ba zai bar mun faɗi kasa ba ku bandit na kuke tunanin ku kun jan wuyoyi kuna gani kuna rike bindiga ba rike bindiga bane o sanin amfani da bindigan bindigan ta san waye kai shine ba wai ka karate bindiga ko ka rike bindiga kana kwalliya bane a bindiga ta san kai in waye ne To uh, Alhaji Bashir Alhatu shugaban majalisar gudanarwar kungiyar Arewacin Najeriya ta ACF yau kun jagoranci taron wannan kungiya. Ko za ka shaida masu sauraronmu makasudin wannan taro? To, um, Assalamu alaikum. Uh, dalilin da ya sa muka ga ya zama dole a yi wannan taro a wannan lokaci shine saboda wato fiye da kowane lokaci arewa ta shiga wani halin matsatsi na rashin tsaro da kuma sauran abubuwa da suka kawo suka canza mana rayuwarmu ta shiga wani hali na kaka na kayi shi yasa aka ce to tunda abin nan ya ci gaba yana ta taɓarɓarewa gara maza mu zauna mu duba me ya kamata mu yi domin mu kawo in zai yiwu raguwa na wannan wayannan abubuwa marasa daɗi a gare mu wannan ku su ne harkar nan na tabarbarewar tsaro da kame mutane da kashe su da kone musu gidaje da kuma rashin arziki wato katara da rashin ilimi da rashin aikin yi da kuma rashin ma samun damar yin koda noma ne a arewa tun muna samun abubuwan nan kaman kaman za a iya ciwo kansu to har ya zo kaman abin yana neman fin karfin gwamnati da wakilan tsaro da jama'a ai shi ne muka ce maza maza mu zauna domin mu juya ra'ayinmu shugabannin wannan a bangare a najeriya domin mu gabatar da hukuma ra'ayoyinmu da kuma fatanmu cewa lallai a tabbata an kawo ƙarshen waɗannan abubuwa da suke jawo mana waɗannan irin tashin hankali daban-daban To an ruwaito ka kana ba da haƙuri da cewa kamar kun gaza, me kake nufi da haka? To, shekara da shekaru abubuwan da ya kamata mu a shugabanni a arewacin Najeriya mu yi shi domin kada kawo kan wannan matsayi su ne ba mu yi ba. Ya kamata a ce yaranmu ba mu zubar da su a kan titi ba karatu ba. Ya kamata a ce mutanenmu mun tarbiyyantar da su yadda suna iya daidaita al'amuransu wato su eh, eh, kada kowa ya abin da ya san ba zai iya yi ba ya kamata a ce mun tarbiyyatar da mutanenmu a kan samun dama ko kuma jin daɗin yi wa kai aiki da amfani ba dogaro da wani ba ba dogaro da gwamnati ba ya kamata a ce duk shekarun nan da suka wuce mun tabbata mun tsaye da abubuwan da da muka gada na hanyar tsaro wato a da in ka shigo gari mai unguwa ya san kana nan hakimi ya san kana nan ka shigo an san sana'arka an kai ka wurin jama'a masu irin wannan sana'a ana biye da kai an rungume ka ka zama jiki amma mun dawo mun bar abin kara zube yadda mutane suke shige da fice a cikinmu ba a san aikinsu ba ba a san daga inda suke ba ba a san niyyarsu da mu ba har sun zo gashi ya zama mana wani aiki da yake neman fin ƙarfinmu. To shi sa muka ce gaskiya kafin ma mu je ko ina sai mun yi wa mutanenmu mun ba su haƙuri cewa mu kanmu mutane da Allah Ubangiji ya ba mu dama ta hanyar kuma taimakon jama'a muka samu ilimi da ayyukan gwamnati muka shiga wurare da ya kamata a ce mun juyo mun tabbata abin ba su lalace kamar haka ba har suka zo suka lalace din to mu ba jama'a hakuri cewa mun lura an mana wato duka da mutanen gwamnatin da na waje da mu da kowa mun wa jama'ar mu laifi mu ba su hakuri kuma su daɗa ba mu ɗan lamuni domin yanzu mun fito insha Allah wayannan abubuwa za mu tinkare su gaba da gaba domin mu kawo sauƙi in Allah kuma ya taimaka mu kawo ƙarshen su ma gaba ɗaya. To, kamar wani matsayi taron naku ya ɗauka a ƙarshe bayan kammala shi? To, mun duba yana abubuwa da na maka bayani, kuma mun duba har yau abubuwan matsayin arewa a tarayyar Najeriya, da abin da ake zato cewa arewacin Najeriya su ne suke tsoro ko suke gudu ko ba sa son wato a yi abin da ake kira gyaran tsarin mulkin Najeriya. ko kuma gyaran zatsa ga ƙasar nan yadda mutane suke so wai su ga an tafi da ita ana ganin 'yan arewa su ne ja baya su suke tsoro ko ba sa son yin haka muka ce to a tabbata muna ba wa mutane notice cewa wannan abin ba gaskiya ba ne idan an zo za mu shiga yin wannan ko da tsarin mulkin ne ko kuma tsarin yadda za a yi abin da suke kira restructuring za mu shiga za mu amfani da abin da ubangiji ya sauke wa arewa domin mu samo wa arewa abin da ya dace ta samu a tsakanin abubuwan rabon da ake yi a najeriya ɗaya kenan na biyu mun kawo zancen wannan rashin tsaro da kuma wato matsatsi da jama'ar mu suke ciki muka kira gwamnati lallai ta ɗauki mataki kwakwara kuma a gurguje domin a kawo ƙarshen waɗannan matsaloli. Mun yi zancen wato duka wato kaman cin rashawa da hanci muka nuna a cikin gwamnati da wajen gwamnati ya yi katutu a cikin jama'a. Shi ma muka jawo hankali lallai kuma muka yi alkawari lallai gwamnati ta fito yanzu a sake sabon tsarin yakar wannan wannan abu da yake daɗa jan al'ummar mu baya da dai sauran abubuwan da muke ganin arewacin arewa a bangaren arewa na najeriya ya kamata a ce sun samu ba tare da wai mun ce a hana wani a bamu ba amma abin da ya zama namu ne hakkinmu ne daga yau dole za mu tsaya mu tabbata cewa an tabbatar mana da shi. To shugaban ACF Alhaji Bashir, ko kuna da labarin cewa 'yan kudu da suka yi la'akari da yadda taɓarɓarewa ko kuma yankin arewa ya taɓarɓare har sun fara tunƙaho da cewa ko in ta kama ma a raba Najeriya yanzu a shirye suke domin arewa bai kawo komai banda bata wa Najeriya suna? Muna duk da wannan mun samu mun san abin da suke faɗa saboda a cikin shekarun nan duk da suka taho muna hulɗa da su ana taron gyaran tsarin mulki da mu da su mun san ra'ayinsu mun san abin da suke nufi da arewa duk manufarsu ba wasu abin manufar kirki ba ne. mun san wannan shine muke ce musu yanzu mun sa su akan notice wato muna gaya musu cewa duk abin da suke so ƙasar nan ta zama to arewa ita ma a shirye take ƙasar ta zama yadda mu muke ganin ya kamata a kome a kawo a baza a kan tebur akwai abin da suke nema akwai abin da muke nema amma ba ma tsoron a yi haka ɗin kuma muna gaya gwamnati cewa a shirye muke a yi kuma muna nan za mu amfani da abin da ubangiji ya huwa cewa arewa kuma da ne ake yi cewa kamar mu muke jaraba mantuwa ce cewa mu kasar mu ta arewa da arzikinta aka kafa wannan kasar najeriya da arzikinta aka hako wannan man fetur da arzikin arewa aka samu yadda aka yi yakin basasa har aka ci nasara da arzikin arewa aka kafa manya-manyan masana'antun mai da na eh, gas da na inda jiragen ruwa suke tsayawa a kudu duk da arzikinmu ne saboda yanzu su sun dan samu dan karfi wayannan suna nan mu kuma namu da laifinmu da na eh, wato wanda ba laifinmu ba ya sa mun samu cikas da ci baya shine aka juya mana baya muna tunasar da su cewa ba za mu bari su manta da abin da arewa ta gabatar ba domin najeriya ta kawo inda take a yau a ƙarshe me za ka ce wa su kuma 'yan arewa da suke sauraron ka a wannan lokaci to 'yan arewa yanzu mun ga abin da yake faruwa da mu mun ga cewa ba mu da yanzu uwa a murhu ta zama hanyoyin da muke da su wayanda na lalaci ne da rashin lissafi da rashin kula da na rashin taimakawa junanmu yanzu mu sawo mu sake lissafi domin mu tabbata mun gudu tare mun tsira tare wannan najeriya da ake ciki kamar an zuba warwaso ne mu muna da kamala da kima da da kawaici shi yasa abubuwan da in an zo yin warwasan mukan tsaya a gefe to dole a canza saboda 'ya'yanmu su samu fili da sarari da za su iya walawa a Najeriya su kawo abubuwan ci gaba a arewa da Najeriya gaba ɗaya. Alhaji Bashir Dalhatu shugaban majalisar gudanarwar kungiyar ACF mun gode sosai. Na gode gwarai malam.